tun da kake ka taɓa jin inda aka ce ikira aliyu bilbis ya sa hannu a kan kujerar dattawa ka ce ka yi dambe dattijo aka ce ba house of rep ba ba kansila ba dattijo in aka ce eh, sanata ana magana dattijo kanuli wanda ya sa abin da yake ba wanda yake shan wiwi ba ba dan kwaya ba ba dan dambe ba mutum kaga ya cire riga wai ana dambe da shi a cikin majalisa wai da cijo ne kuma har kwaɗi yake jin daɗi yake yayi dambe idan matawalle ya ci zaɓe to sai a dawo a yi ƙarfa-ƙarfa a tabbatar mashi da cewa ya ci babban dalilin da ya kama dr dauda lawan dare nasara ita ce magana tsaro mai da muka ce na farko muna ma Allah maɗaukaki sarki godiya mai kowa mai komi mai yin abin da ya ga dama a lokacin da yake so ba tare da wani ya tambaya ba um, wannan tambayar taka uh, kamar da kace tambaya ce ta an ji shiru abin da nake son ka fahimta ko kuma mutane su fahimta shine idan ka ƙirƙiro da wani abu sabo ko kuma aka ce wanga malami ne ya zo aka shi sabon aji idan ya karantar da su bayan wata ɗaya wata biyu kamar a cikin tam za ga wata uku ne suka yi karatu suka yi merit exam test sannan sai su yi exams to shine idan kamar da muka zo da wannan ƙungiya ta wake da shinkafa muka faɗakar da jama'a a lokacin da muka kilota muka ce za mu yi jagorancinta ai ba mu san abin da zai faru ba Allah shi kaɗai ne san abin da zai faru ba za mu ci riba za mu haɗi za ta ci gaba ba za ta ci gaba ba Allah kaɗai sani amma to lokacin da muka zo muka kai ganga kamar malami ne ya zo ya wa'azi kuma kamar yadda ce malami ya karanta to za ka bari ka gani shin mutane sun ɗauki abin da ka zo da shi ko ko ba su ɗauka ba karantar da su da ka shin karanta wannan ta isa ko bata isa ba Sakon ya kai ko bai kai ba to idan aka ce mun bar wannan lokaci mu gani dab da kusan zaɓe lokacin da muka zo aka kira nan muka zauna aka ce to mun kai mu da mu ne muka yanke hukuncin cewa za mu tsaya a nan mu gani abin da muka shakka zai yiwu ya yiwu ko bai yiwu ba to alhamdulillahi mun ga jarabawan nan ta wake da shinkafa wanda duk yake tunanin cewa wake da shinkafa a jihar zamfara ba ta yi tasiri ba to yanzu zai shi su ne za su yi alƙalanci ba kuma ni ba ne yanzu yi alƙalanci shin ta yi tasiri ko ba ta yi ba shin an karɓi kira ko ba a karba ba wayanda suke ganin cewa za a yi sun gani to kaga shi ne sa yanzu bayan ma an yi zaɓen muka ishu, shu saboda wannan muna jira mu gani ne mutane da yawa su tabbatar da ga abin da aka yi shin wake da shinkafa tasirin da ta yi a cikin jihar zamfara ai da ma mu ilmantar mu faɗakas kamar da sauran malamai addini suka fito suka yi kira ga wannan saboda aka kaga um, Uh, riban da ita wake da shinkafa wake misali pdp ko apc ko kuma kowace jami'iya shinkafa apc ko pdp ko kuma kowace jami'iya to kaga zaben da aka yi ya nuna cewa wake da shinkafa in fact yanzu ina gaya maka abin da aka yi na shekaran jiya na dawo daga lagos an yi inviting dina wata kungiya akan wannan kusan awa biyu su suka biya man kuɗin jirgi suka biya man kuɗin hotel suka yi man komi saboda suna son mu zauna yaya menene genesis din ma kirkiro wake da shinkafa to ka gani so yanzu jama'a ne su za su dama suka bada su za su bada judgment an zaɓan mutane na kirki cikin apc an zaɓi mutane na kirki cikin pdp ko kuma waɗanda suka fi cancanta dama kiran da muka yi kenan kamar abin da ya shafi harkar eh, zaben 'yan majalisu da sanata da sanatoci wanda an yi kuma an yi declaring din shi as inconclusive mm. shin me zaka ce ma al'ummar ku game da wannan um, ita maganan zaben da aka yi na inconclusive wata an shiga wata gona wadda ban da ilmi a kanta dalilan soke wannan ruhunan sannan kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓen ko kuma abin da ya saba ba a yi ba to amma abin da ni ni sani shine ita kanta ƙungiya ta wake da shinkafa mun ƙirƙiro ta ne musamman saboda zamfara central nothing modern to da Allah ya tashi a cikin ikon shi sai ya ƙara mata albarka sai ta wuce ƙauren namo da zon Allah ya ƙara zuba mata albarka ta wuce zon ɗin su na shehi to abin da ya faru kenan ainihin mun ƙirƙiro ta ne saboda zamfara central saboda ganin cewa za a a ce mu zamfara central kamar mu ba mu da haɗin kai ko kuma ba mu san abin da muke yi ba riman bakura ya shekara takwas yana mulki Allah ya bashi ya gama lafiya shehi ya zo kafin shehi da ya zo ya shekara hudu aka sake koma wancan zon din suka yi shekara takwas sannan aka dawo kuma yanzu mutawalle ya zo kuma shi ma shekara hudu to shin mu zamfara central shin wai mu kana tunanin ba mu da hankali ne ko kuma ba mu da wayo ko kuma ba mu san ciwon kanmu ba ne in ma ba mu san ciwon kanmu bane ya kamata yanzu mu san ciwon kanmu dalilin da yasa na ga ya cancanta mu hito ai ba ke da shinkafa tun kayan na zo malamai waɗansu kan wa'azi kan a ya cancanta to a wannan lokacin ne mu ga ah, to in ba renin wayo ba su wa'annan da suka yi jagorancin a kihar da gwamnatin ita ta waccan ainihi wadda aka yi zaɓe aka ci ta apc wanda suka yi jagorancin mun san su yawansu 'yan zamfara central ne sannan kuma yanzu ne suka dawo suka ce bari su je su yi a yi sulhu kamar yadda ce maka a wancan kaset eh, an zo an ce mu zo muka ce mu ba za mu yadda ba mun amince da sulhu amma part of sulhu amma a zafara central mu ba mu yadda ba saboda mu muke an ce mu ba kowa ba ne 'ya'yan talakawa ne kaza ne kaza ne mun ji duk ɗan adam Allah ya halacce shi kuma yana da mutunci a wurin Allah ya danganta mutuncinka daidai tsoron Allahnka. Ranka yadda yanzu kenan kiran da kuka yi ga mutane na zaɓen cancanta a wannan zaɓe na sanatoci da aka yi ya nuna sun amsa kiran kenan. A sun amsa mana ba ha ganin shi wanga sanatan na zamfara tsakiya ba ha ganin abin da ya faru yanzu ƙuri'a abin da a tsakanin pdp da apc kusan dubu goma sha ai dama plan ɗin shine idan matawalle ya ci zaɓe to sai a dawo a yi ƙarfa-ƙarfa a tabbatar mashi da cewa ya ci ai plan ɗin kenan ka gane kana ganin bai iya cin bai iya cin zaben shi ya za a ya za a ya za a ya za a ya ci zaɓe ta ina talakawan na ce maka talakawan da su suke zaɓen su ne muka bi gida-gida lungu-lungu muka gaya masu gasken lamari wa'anga 'yan jari hujja ne wa'anga 'yan barandan siyasa ne su sa katuwar riga da aiki su dawo su ce ku ne banza sannan in kan lura da la'akari lokacin da muka kirɓi mesa wannan ma magana da mu muke magana da wannan shi yake wane ne a kan siyasar ga a kan son ra'ayin shi wane ne bai faɗa da shi ba duk babu wanda bai da wannan labarin yariman bakura hakkiransa ya yi dattijon banza kowa ya sani abdulaziz da dattijo ne kowa ya sani zamfara dattijo ne mutumin kirki ne ya suka karasa ce masa ya ma duk wani kazafi da aka kusan kewar da wannan gwamnatin Shi ne shine a aba'isin kawo wannan bala'i kai bari in yanke maka in gajice maka labari wallahi duk matsalar da zamfara ta samu a kan siyasa billahi lazi la ilaha illahu ka je ka kwanta ka bayar da ka cire son zuciya wallahi mutum guda ya kawo shi mutum guda tak kuma da an zare shi a siyasar zamfara duk da yake ya mana alkawali cewa idan ikira ya kada shi ko ya kada yaron shi ya bar siyasa muna nan muna jira mu gani kenan daga ranar biyar ga wata ya tsantsami hannun shi ya bar siyasar jihar zamfara in zai cika alkawali za mu taɓa mashi saboda akwai inda yake cika alkawali akwai kuma inda bai cika alkawali tunda mutum ba za ka iya kwadamin din shi ba kamar yadda ce maka ya yi da yariman bakura ya ci mutuncin abdulaziz yari ya sani ya ci mutuncin malami yan doto ya ci mutuncin wakala ya ci mutuncin kai in na lissaha maka ya ci mutuncin hassan nasiha ya duk wani wanda ka san su yi wata rigima a kan siyasa ne wanda ya ga cewa ya bi ta gaban shi sannan lokacin ana ci da burga ne kamar da na faɗi duk maganar nan sai dai in sake maimaita na faɗi ci da burga an ɗauki mutane jahilai an ɗauki mutane daƙiƙai ko da na ce a zo a yi mun zauna mu yi analysis ba wai haka kawai kan shi ba tun da kake ka taɓa jin inda aka ce ikira aliyu bilbis ya sa hannu a kan kujerar dattawa ka ce ka yi dambe dattijo aka ce ba house of rep ba ba kansila ba dattijo in aka ce eh, sanata ana magana dattijo kanuli wanda ya sa abin da yake yi ba wanda yake shan wiwi ba ba dan kwaya ba ba dan dambe ba mutum kaga ya cire riga wai ana dambe da shi a cikin majalisa wai da cijo ne kuma har kwaɗi yake jin daɗi yake yayi dambe abin da aka san da cijo shine irin kalamar da shi ikira bilbis ke da ita sannan ana son shi duk wanda zai yi takarar ba wai sanata ba ya kasance yana da gida a garinsu sannan adiba a cikin garinsu ma mi ya ma mutanen garinsu ya mai da su bayi ne akwai bayi ko ko mi yamma su na alheri nasara ta farko ta Allah ce amma muna da yakini cewa wannan karon sai an sama sama da shi an buga a ƙasa yakini namu kenan kuma fatan mu kenan kuma addu'o'in mu kenan har lokacin da za a yi wannan zaɓe amma idan aka samu akasi to ai babu wanda yake zai jaya ni ba jahili bane don inda ni ne shi yanzu abin da zan zo in ce kai na haƙura akwai lokacin da ya ce a cikin bidiyo cewa idan kun zaɓe ni kun zaɓi kanku ne idan kuma ku zaɓe ni ba kuma kanku ne to yanzu mun mutane talaka nan sun zo sun ce ba mu son ka ƙiri-ƙiri ka yi ma da an jehe ka ka yi tsaye an jehe ka duk inda ka ta yi an jehe ka wannan ya nuna maka cewa talaka sun ce ba su son ka to har sai ka bari ma ai zabe wallahi na rantsi da Allah da ni ne nake takarar sanata billahi allazi da tuntun na aje kayan aiki saboda mi talaka na dama akwai Allah ya riga ya alƙawli cewa duk wanda ya karfa karfan mulki to addinin sama ba za a karba ba sallar sama Allah ba zai karba ba ranka yadda a jihar zamfara an ga cewa a wannan musamman ma a wannan kungiya ta waki da shinka akwai npdp akwai apc mm. ana ganin cewa ku kamar ko hiba da kari ga apc saboda an ganka da gwamnati da bi sauransu me zaka ce game da haka ai matsalar zamfara matsala ce wadda sai kai a hankali ni dan apc ne kuma tun da aka fara program din wannan na faɗi in za ka tuna cewa ni ɗan apc ne ai bai a ce ni ma ban da aƙida ko kuma ban da fati sannan ina da kujerar gwamnati permanent commissioner ne ni a censorship board kamar in hito hili duk zamfara ban ce na wanke ba ban ga wanda zai iya hito yayi abin da ni na ce zan yi ba kana da kujerar gwamnati ka fito karara ka ce ba ka yin part of abubuwan da kaga cewa bai daidai ba an zarge ni da cewa pdp sun bani kuɗi abdulaziz har yanzu nan in ka shiga yan doto zagin da ake kullun sai an tsine man albarka an ce abdulaziz ya bani kuɗi shi da sa na dawo ina nan ina shaida maka billahi lazi la ilaha illahuwa tun da na ƙirƙiro kungiyar wake da shinkafa har aka gama zaɓe wallahi ban taɓa haɗuwa da Abdulaziz Yare ba idan kuma na haɗu da shi ko mun taɓa wata magana da Abdulaziz Yare akan wake da shinkafa kada Allah ya bani abin da nake so duniya da lahira amma Abdulaziz Yare har a cikin kashina kai har cikin gidana ina da ɗanɗa Abdulaziz Yare saboda ina son shi sunan ɗanɗana Abdulaziz kuma nasa wannan sunan saboda Abdul Aziz Yari ko da na shigo siyasa har gobe komanda na Abdul Aziz Yari komanda ne na ainihi in fagen siyasa ne ni ba butulu bane ka gane lokacin da wannan abin ya zo muka ce to za mu yi Abdulaziz ban yi shawara da shi bai sanni ba ba mu taɓa ma magana ba haka shi wanga dauda lawan zare ba nan irin zargin da ita apc wanda aka ga masu cewa na je na karɓi kuɗi a lawan dare kaga biyu kenan ko wallahi tallahi har bisa ga yau babu kwabo ɗaya ɗaya wallahi ba ta haɗa da dauda lawan dare ba idan kuma ya aika man da shi kai ya tona eh, gashi nan billahi lazi la ilaha illa ha bisa lawan dauda da rabe taɓa obama ko sisi ba kuma wagga ƙungiyar ta wake da shinkafa me an matsayar ƙungiyar wake da shinkafa a jihar zamfara ai kamar yadda ce maka ita wake da shinkafa na nuna maka certificate dinta. mun mata wake da shinkafa certificate suna ne cancanta to tunda har Allah ya ba mu sa'a dalilan da ya sa mutane suka dunja aiko da aka zo zaben lawan dare an bar mutane mun ce wake da shinkafa ta tura message alƙalai mutane ne alƙalai da kai da wancan da wancan kuma ai alƙalanci Allah ya ba lawan dare saboda haka kaga cewa a lokacin da waɗanda suka taka mana burki don ba ka iya ƙirƙiro ƙungiya irin wannan ka ce ba za ka samu ƙalubale ba mun samu ƙalubale sosai daga jama'iyyar apc kalubale fiye da jiya da kake tunani amma a ƙarshe nasara ta zo an zaɓi yan pdp an zaɓi yan apc saboda haka yanzu ƙungiyar wake da shinkafa dama mu mun tsaya ne babban dalilin ƙirƙiro ƙungiyar wake da shinkafa shine rashin cincintar rubabbin yan takarar da muka ga an muna ƙarfa ƙarfa aka zuba irin wancan babban yayana da kuma sauran waɗanda muka ganin cewa haka kawai za ka ga cewa yaro saboda ɗaya yana da ɗaurin gindi kawai sai a sa sunan shi ko kuna son su ko ba ku son shi saboda gwamnati tana son shi ranka ya daɗe gashi an yi zaɓe yanzu dr dauda lawan Dari shi ne a matsayin gwamnan jihar zamfara kafin a rantsar da shi an ba shi certificate yes shin menene saƙonka ko shawarar ka ga dr dauda lawan Dari? ina son yi amfani da wannan damar na ma yi jaje na isa da jaje na game da Zaɓen da ya faru ga shi mai gidana alhaji um, bello muhammad matawallan maradun da abun da ya faru na wannan zaɓe ina son amfani da wannan damar na jajanta masa da kuma jajanta muna da kuma wa'anda suke because ita apc uh, um, bai yiwa dama a ce Um, ka ci abinci ko ka ci abinci cikinta sannan ka dawo ka zama butulu mu ba irin mu ne wanda za mu je aka ce yanzu kai babu wanda ya isa duk cikin zamfara ya ce ni mina haiki ne saboda na fito fili na yaƙi abinda na gabe dace ba inda ko an bi ni an gyara watakila sai a yi nasara don ita amfanin gwamnati ita ce idan ka ga abin da bai yi ba kai koke inda ya kamata a gyara in ba a gyara ba ka yi amfani da duk wani abin da ka san za a yi amfani a gyara shi dr bello muhammad matawallan maradun wanda yake nesa gare shi bai san wane ne shi ba saboda haka ya yi ƙoƙari iyaka ƙoƙarin shi don ya ceto mutanen zamfara game da maganar tsaro amma sai aka samu akasi da aikin shi na tsaron da kuma wanda aka ba su yi amanat shi yasa ta kai mu gida inda muka kai saboda haka ba zan iya ce totally ba dr bello muhammad matawallan maradun bai yi kokari ba a harkar tsaro in na ce haka ban masa adalci ba don na san waɗansu ƙoƙarin da ya yi to amma idan nasara bata zo ba to kuma sai a koma ma Allah duk da ake wannan saƙon da ka bayar na kai kanka ka jajan ka, ka taya da kuma addu'a ta gari game da jihar zamfara wannan shi ya nuna cewa dr bello muhammed matawallan maradun yana da kishin wannan jiha ta zamfara saboda haka a ubangiji allah shi ya biya ka kuma allah shi musanya maka da mafifin alheri da kai da iyalanka to babban saƙona gare shi na farko dai ina taya shi murna ƙungiyar on behalf ƙungiyar wake da shinkafa ta jihar zamfara da mambobi ɗinta da duk wani wanda ya taimaka ma wannan kungiya da kuma sauran cin nasarar dauda lawan dare muna masa fata alheri ko muna tasa murna sannan na biyu saƙo gare shi shine number one ya sani ina da saƙo guda uku na farko wadda ita ƙungiyar wake da shinkafa da sauran malaman da suka yi wa'azi akan ai cancanta sannan mutane sun diba cewa shi ne ya cancanta kamar shi ma da ya hito da cewa ya zo ya yi rescuing din bala'in da muke ciki jihar zamfara na aka muka diba in kan lura ita kungiyar wake da shinkafa ta zo daidai da abin da shi lawan dare ke da shi a zuciya a zahiri kaga kenan akwai relationship amma shi wuri shi daban mu wurin mu daban to mu da muka hito yan baronmu mun hito ne saboda mun ga cin huska cin baya da rashin adalci da ake ma yan zamfara da ganin su an ɗauke su ƙauyawa ba su waye ba an mai da su saniyar ware shine sa muka hito da waga ƙungiya don mu yaƙi wancan bala'in da muke fama da shi to dauda lawar da ka sani ba wai ƙungiyar wake da shinkafa ta baka gwamna ba malamai na addini sun yi wa'azi kuma mutane sun karɓi wa'azin a yi cancanta 'yan bokon jihar zamfara sun ga dace a yi cancanta talakawa babban dalilin da ya kawo maka wagga nasara babban dalilin da ya kama dr dauda lawan dare nasara ita ce magana tsaro ka rubuta ka aje ina da farin ciki da cewa na taɓa ganin blueprint nashi duk mutumin da ya zo takara yana da abin da ya zo da shi to ka sani waga ƙungiya ta wake da shi ka yanzu ne ma za ta kahu yanzu ne muka kawata kuma yanzu ne za mu daga bayan wannan inconclusive jama'iyyar za ta sake rushewa na tsawon wata guda za mu yi organizing dinta waɗanda ya kamata su shigo su shigo za mu sai da form sai ka cika form kuma kowane mukami kake nema a cikin wagga kungiyar za mu baka dama ka zo ka ba bada gudunmawarka in dai ba ka zo da magana sentiment ba ne saboda mi saboda mu ma idan Allah ya taimake ka kayi abin da talaka suke so da kuma abin ka zo mana da shi wanda ya daidai da abin muke da shi za mu ci gaba da mara maka baya amma idan aka samu akasi wallahi tallahi za mu yaƙe ka ko dauda ne da aka wallahi ko dauda za mu yaƙe shi ko dauda lawan dare ya ce zai ci gaba da abubuwan da yasa aka zaɓe shi yayi akasi da abin ake wallahi za mu yaƙe shi shawara ta uku shawara ta uku shine kamar yadda na gani waɗansu manyan malamai sun je gidan shi sun mashi addu'o'i alhamdulillahi ya kuma ce zai yi amfani da cancanta idan ya haka ya samu cikin waɗanda suka cancanta a matsayin da ya kamata su yi ya ba su kada ya yi irin wancan mistake da ake tabka a baya za a ga mutum bai ma san mi shi kan shi ma ba zai iya hitar da ko gidan shi bai iya lidin din gidan shi ba gidan shi ma bai iya lidin din gidan shi ba bai iya hitar da kan shi roba bai kuma fidda kice wuta ake cewa sannan a ɗauko babbar kujera a miƙa mashi ka wanda yake wanda bai san me yake yi ba bai san ma abin da zai ba a ɗauki kujera a bashi kuma kai da kake da ilmi akan abun a ji ka baya ba saboda mi saboda baka cikin waɗannan corridor of power ɗin da suke so baka cikin magoya baya illai ka samu kanka ne ba accident kamar da muka zo zamfara mun shiga siyasa mun shiga ba accident saboda haka babban shawara ta kamar yadda ce maka shine ya dibi Allah ya yi ƙoƙari ya kamanta ya yi adalci ga mutanen jihar zamfara shine babban saƙuna gare shi ina masa fata alheri ubangiji Allah ya sa yadda mutanen zamfara suka fito dalakawa waɗanda ba a ba kuɗi ba ba a ba komai ba su ci gajet abin da aka yi kamar yadda ce maka tsaro idan ya abubuwa da yawa ne wanda suka yi zamfara idan ya nemi yadda za a yi misali mutane su samu su je gona su yi noma da lahiya da ilimi ka gane to ina gaya maka ba dole sai ya ɗauki komi gaba ɗaya ba ya gama don Allah kaɗai ne ya isa yi abin da kowa zai iya yi amma waɗannan important key factors da ya ɗauka wanda suke cikin abin da ƙudurin da ya zo da shi to ya tabbatar da ko me ya zai yi an yi su kuma mu ma bayan haka saƙona ga jama'ar jihar zamfara ba don gwala ƙuri'a wannan an yi ta wuce an kira result ta wuce yau dauda lawan dare ya aishi certificate saura a tsawadar da shi to ba wai sai mun jira an tsaye da shi ba tun daga lokacin da aka zaɓe shi mu ci gaba da bin shi da addu'a mu ci gaba da bin shi da addu'a da malamanmu da matanmu don harkar tsaro jihar zamfara ya fi ƙarfin duk da kake tunani amma mu bi su shugabanni da addu'a na gari idan muka ci gaba da haka muna masu addu'a su kuma suna yin abin da ya dace to insha Allah za a ci nasara ubangiji Allah ya saka mu kowa da alheri kuma Allah shi mai da ku gida lafiya